أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وأنم بجيري البركة masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya a wannan yini mai albarka yinin juma'a uh, sha biyu ke nan yau ko sha biyu ga watan muharram shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara na dubu biyu da goma sha shida domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma mana cikin tafsirin suratul baqara kuma mun tsaya a tafsirin aya na 163 za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan allah madauki sarki ya mana jagora kafin nan akwai tambaya da muka samu a wancan zama na wancan sati mai tambayan bayan sallama yana cewa ina neman ƙarin bayani ne akan sunan Allah da nake ji ana ambata da ma'arifa wani lokaci kuma babu misali alqayyum ana cewa alqayyum kuma a ce ƙayyum. ana cewa alhai kuma a ce hai wannan tabbayarsa ta farko kenan yana son ƙarin bayani akan wannan din munasabar wannan tambayar kasancewar ayat da muka karanta mun ce ta kunshi dukkan nau'uka na tauhidi daga ciki akwai Tauhidu wal asma'i was sifat da Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan nakinsa har guda uku ko hudu a wannan aya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar to anan ma kaga akwai sunan naki da aka ambace su da alif da lam akwai wanda ba ambace su da alif da lam ba ilahukum ilahun wahid wannan ilahun maka ce al'ilah suna nake ne daga cikin suna nake Allah ko sannan sai ar-rahman da ar-rahim to wani tabbayin na shiga cikin fiqhin alasma al-asma al-husna wadda ba abin da muke ba kenan a nan wurin munasaba ce ta kawo muka yi magana akan wannan shi yasa ma ba mu yi wani sharhi mai tsawo ba dangane da ma'anonin sunan naki wadda muka riga muka ambata almuhim idan aka ce qayyum aka faɗe shi mufradi ana yin haka ne wajen addu'a kuma ana shafe abinda ake ake idafarsa zuwa gare shi ne qayyumas samawati wal ardin ya zo kamar yadda ya zo a hadisai so haka nan ya hayyu ya qayyum wajen addu'a ake shafe wannan al'alif da da allam ɗin saboda haka ana iya cewa eh, in za a faɗi sunansa haka kawai ba za ka ce sunan Allah hayyu ba sai dai ka ce alhay ba za ka ce sunan Allah qayyum ba sai dai ka ce alqayyum amma idan za ka roƙe shi za ka iya ce ya alqayyum kamar da za ka ce ya hayyu ya qayyum wajen addu'a saboda haka wannan kawai shi ne a ah, bambanci ɗin kuma kamar yadda muka sani a cikin sunan nakin nasa da siffofin nasa shi shi kaɗai ne ba wanda ke tarayya da shi ko da an yi tarayya a wajen akwai sunan naki na Allah madaukin sarki malamai suna kasa su gida biyu akwai wanda zai yiwu a saka ma wani akwai wanda ba zai yiwu ba wani a saka masa wannan suna din to har wanda zai yiwu a saka ma wani din ceniyar kawai a lafazi ɗin ne amma ma'anan laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir mun gane ko <clears throat> dan haka mutum hayyun ne wani abu mai rai an hayy ne ko amma rayuwarsa daban da irin rayuwar Allah maɗaukacin sarki qayyum mutum kayyum ne a gidansa ar-rijalu qawwamuna alan nisa amma qiwama din mazaje ko qiwama din mutum a gidansa da man yake da ƙayyumiya ta Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane sunan naki wadda ba zai yi a sama wani ba shine kamar Allah hmm? kamar Ar-Rahman waɗannan guda biyu din ba zai yi ba a saka ma wani wannan suna din wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan sunannakin da ba waɗannan ba akan iya sa ma wani taban ba da ma'ana irin ta Allah madaukakin sarki ba mun gane ko kuma wannan shine abin da zai ƙara bayyana a tambayin sa ta biyu da yake cewa sannan kuma ina matsayin sanyawa mutum suna kamar nafi' ba tare da ma'arifa ba eh, wanda kuma annafi' sunan Allah ne ko akwai wani illa cikin yin haka ɗin yawa kaga misali da ya ba shi ne nafi'a ko eh, na daga cikin sunan nakin Allah madaukin sarki annafi'ud dar a fiqhun al-asma'u was sifat ba a kiran Allah nafi'a ka gane ko annafi' ay shiru akwai sunan nakin da sun zo ne a haɗe duk inda Allah ya faɗi wannan zai faɗi ɗayan a haɗe suke saboda haka ba a raba su in za ka ambaci Allah ko za ka kiraye shi da wannan suna ba ka ce shi an nafi ne kai kai shiro kana cewa shi an nafi uddar ne an nafi uddar eh, don haka kamar da na faɗa irin waɗannan ɗin za a iya sama wani wadda ba Allah ba madaukakin sarki ga shahararren sahabi, nafi maula abdullahi bin Ibni Umar ko saboda haka wannan babu laifi a ciki Ali Ali sunan Allah ne innahu aliyun hakim ko yawa amma ga sayyidina Ali ibn Abi Talib wanda ya tashi a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi bai canza masa suna daga Ali zuwa wani zuwa wani abun nan ba ko hmm? basir sunan Allah ne al-basir innahu sami'un basir za ana iya kiran wani basir babu babu laifi akwai sunanakin da za a yi ana iya sa ma wani annan babu laifi almu'min sunan Allah ne ko ana iya kiran mutum mu'min wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun mu'min annan babu babu laifi a ciki Allah da Ar-Rahman sune wanda ba zai yiwu ba a saka ma ma wani sannan kuma su sauran ko an ko an faɗa da alif da lam ko ba faɗa da alif da lam ba duk ma'anarsa ɗaya ne saboda alif da lam a wajen ba yana nufin kamala a wannan sifan bane kawai mujarrad ma'arifa ne na wato ainihin dan eh, adam in ma kamalar ake nufi ana nufin cikar wannan ana begen cikar wannan sifar da sunan ke dauke da shi a wannan mutumin a yanayin yadda mutum yake iya kai cika ko kamala a wannan suna ɗin in ka ce masa annafi wato kana son ya zanto mai amfani matukar amfani irin amfani da ɗan adam ke iya sauran abun halitta ina fatan mun gane don haka za mu koma mu ci gaba da wato ainihin tafsirinmu kamar yadda muka faɗa cewa ayar da take bai ma wannan ayar dalili ne akan abin da ayar ta ƙunsa to zai yi kyau mu karanta da awar da dalilin gaba ɗaya sai mu sake maimaita aya na 163 da sittin da tare da aya na 164 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم الله مدعوكين سركينا شوى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أبن بوتانكو وان ديتن تنشي بوتانكو abun bauta ne guda ɗaya babu abun bauta basa cancanta sai shi shi kaɗai shi ne ar-rahman shi ne ar-rahim malamai suna cewa wannan cewa ar-rahman ar-rahim ɗin shi ne farkon dalili da Allah yake kafawa na cancantansa da wato ainihin kadaitaka da kadaituwa da bauta mana daga nan aka fara kafa dalili ar-rahman ar-rahim shine mai yin ni'ima da manyan ni'imomi da kuma kananan ni'imomi ni'imomi na zahiri da ni'imomi na baɗini irin ni'imar da babu wanda yake yi sai shi shi kadai saboda haka shine al-mun'im kuma shi kaɗai ne a irin wannan ni'imar babu wanda yake yi irin nasa don haka shi kaɗai ya cancanta a yi masa bauta saboda haka dalilin na farko kenan wannan shi ne malamai suke kira dalilul inaya dalili na kulawa babu wanda ke kula da halitta ta hanyar yin masa jinƙai kamar yadda Allah yake yi ba kuma ta mun faɗi wannan yayin da muka yi tafsiri a maksadin farko nan da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan dalili na farko al-khalq shine mahalici dalili na biyu shine an-ni'ma shine ja'ala lakum al-ardha firashan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نئمومي قاسنون قدا هدو أجيري ودا kowa ya yarda babu mai yin su sai Allah madaukakin sarki wannan ita ce muktaba ta rahmaniya da rahimiyya ɗansa saboda haka wannan ita ce wato dalili na kulawa da ni'imar Allah madaukakin sarki shi kadai ke yin wannan Zaka haka shi kaɗai ya cancanta a yi masa bauta sannan sai wannan ayar ta 164 ta kunshi nau'uka daban na dalilai kuma da suke kara tabbatar da wannan wanda malamai suke kiransu al'adillal kauniya dalilai ne <clears throat> da suka shafi alkaun kasmas sama da ƙasa da halitta baki ɗaya duk inda zaka kalla da duk abin da za ka gani na mazahirul kaun suna nuna maka cewa na farko akwai Allah na biyu cewa shi ɗan shi kaɗai ne shi kaɗai ne ya cancanci bautanka shi kaɗai ne a aikinsa shi kaɗai ne a zatinsa shi kaɗai ne a siffofinsa shi ne Allah maɗaukin sarki anan? nan ya tsinkayar da mu izuwa ga mazahir har guda shida wanda suke nuna wa mai hankali gaskiyar wannan da'awar da aka yi a aya ta 163 cewa abin bautanku wanda ya cancanci bauta guda ɗaya ne kawai shi ne Allah madaukakin sarki to ga abubuwan da suke nuna mai hankali haka nan inna fi khalqis samawati wal ard lallai cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil laili wan nahar haka nan ma cikin sassaɓawan dare da rana ko da yini wal fulki allati tajri fil bahr a cikin jiragen ruwa da suke gudana a tekuna suke gudana bima yanfa'un nas da abin da ke amfanan mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma hakanan cikin abin da Allah ya saukar daga sama na ruwa fa ahya bihi al-ardh sai ya raya ƙasa da shi ba'da mautiha bayan mutuwanta wa bassa fiha min kulli dabba haka ne shi ma a cikin yada kowane irin nau'i na dabba a cikin ƙasa wa tasrifin riya haka nan a cikin jujjuya iska da sarrafa iska wasu sahabil musakhar da girgije ko hadari wadda ake hore shi baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa a cikin waɗannan abubuwan gaba ɗai la ayatin liqaumin yaqilun akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke da hankali akwai ayoyi da suke mai da suke nuna samuwan Allah maɗaukakin sarki da kaɗaitakansa cikin ilahiyantakansa da rububiyansa da hakimiyarsa da al'asma'i wa sifat ɗinsa. To wannan ayar, kamar yadda na faɗa muku a wancan satin, malamai suna ta a wajen bayani akan dalilai na duk anwa'ut tauhid ɗin nan. Allah maɗaukin sarki ya fara magana akan halitta. kamar da na sha faɗa muku kullum dalilin farko da ke nuna da Allah yake kafawa akan cewa shi ya cancanta a bautata masa shi ne halitta shi ya halitta to anan da zai kafa hujja a kan wannan sai ya fara ambatan halitta inna fi khalqi samawati wal ard lallai a cikin halittan sammai da ƙasa anan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi halitta na sammai da ƙasa, sammai sai ya zo da shi a siga na jam'i, al'ard kuma da siga na mafardi. A nan, malamai sukan yi bayani cewa idan aka ce as-sama da mafardi, duk inda ka gan shi as-sama da mufardi a alqur'ani to yana nafan samar da kake gani ne yana nafan sama wato abin da ke saman mu wanda muke kalla da irin wannan lokacin zuwa can yayi kala kamar eh, abin nan kore haka nan ko kore yake ko wannan shine abin da ake nufi da da sama in an zo da shi mafradi وفي السماء رزقكم وما توعدون أنزل من السماء ماء wannan abin da ake nufi da sama din kenan idan ya zo da jam'i to yana nufin sammai na ɗaya na biyu na uku na hudu har izuwa na bakwai ɗin kenan wato duniyar sama wadda Allah yake cewa su guda bakwai ne Hmm? kamar yadda muka yi bayani yayin da muka yi tafsirin aya a cikin wannan sura huwa alladhi ne خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن sannan ya nufaci sama ya daidaita su suka zanto sammai guda bakwai to in ya zo da jam'i to waɗannan sab'u samawa ɗin Allah yake nufi amma in ka gan shi mafradi to ana nufin sama ne kawai abinda ke eh, <clears throat> rufe wannan ƙasa ɗin ina fatan mun gane waɗansu malamai kamar irin su at-tahiri wal ashur kamar irin su eh, muhammad abdu suna kawo ihtimali wanda shi ma mun riga mun faɗi wannan yayin da muka yi wannan tafsirin cewa tana iya in an faɗi samawat ɗin ana nufin al-majmu'atu shamsiyya al-majmu'a shamsiyya planet ɗin nan Hmm? tsarin da ake da shi na planets wanda mun sani a sciences akwai duniyoyi hmm? daban-daban da ko biyar ne suka suka gane ya zama bakwai ya zama tara haka nan dai da wadda aka sani yanzu da wadda za a sani nan gaba ma'ana tsarin gudanarwa ko gudanar da halittar sammai da ƙasa baki ɗaya wannan tsarin wanda ya kai makura wajen gwaninta suka ce to shine abinda Allah madaukakin sarki yake magana a nan, in ma ka ɗauke shi sab'a samawat din ko ka dauke shi wannan almajmu'a a shamsiyya ɗin, duka dai yana nuna itqani da gwaninta hmm? yana nuna tsananin gwaninta domin wannan tsarin da Allah yake gudanar da eh, sama da ƙasa da rana da wata <clears throat> da taurari wannan tsari ne da ke nuna tsananin ilimi da gwaninta ba zai yi su yi kansu haka ba ba zai yi su faru da abin da ake cira accident ba kawai haka su faru ba zai yi ba to in mutum yana da hankali in ya lura da wannan to lalle zai gane cewa akwai wanda ya yi shi kuma wanda ya yi shi tun da tsarinsu kowanne yana da alaka da ɗan uwansa kowanne yana dogara da ɗan uwansa kuma tsari ɗaya duk suke bi to lallai zai gane cewa wanda ya yi su ɗin guda ɗaya ne ba daban-daban ba ne kaga alwujud da ya kenan yawa wannan shine tafsirin da Abbahir ibn Ashur da waɗansu suka yi khalqas samawati wal ard cewa Allah yana nufin halittar sammai da ƙasa ɗin tare ne tsarin da ke gudanar da sammai da ƙasa to kuma a haka ɗin sai mu dawo kuma shi kansa sama ɗin da samurai ɗin kansu ai akwai aya a cikinsu ko? Hakanan shi kansa ƙasa ɗin akwai aya a cikinsa, ayoyi ma waɗanda ba sa girguwa. Menene waɗannan ayoyin da ake magana akai? kai? Yau da su malamai su dushe dangane da sama. Yadda Allah maɗaukin sarki ya ɗaga ta ba tare da sarako ba. Hmm? rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha yadda gininta Allah ya kira ta gini aiko was samaa bina'an wannan ginin ba babu tasgaro babu tawaye a ciki ka daga sama daga idanka ka lura shin akwai wata tawaya a halittan sama da ƙasa kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul suratul mulk فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير دبيك ودع كيما سما دينا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هكذا الله madaukin sarki ya ambaci cewa ya sa duk waɗannan taurari da watanni da waye da sauransu duka ma wannan sama to wannan tsarin dalili ne wadda ke nuna samuwa haka nan kaɗaituwa da kaɗaitakar Allah madaukakin sarki sannan ƙasa wannan shine jinsi na farko mu raba su biyu din ko jinsi na farko sama jinsi na biyu ƙasa shi ma ƙasan nan ayon da ke cikinsa yana da ɗimbin yawa sosai na farko yadda Allah madaukakin sarki ya kira shi firash ko Man sani masana ilimi suna cewa ƙasa tsarinsa kamar kwai yake ko shine at-takwir din inda wani malamai suke fassara to amma duk da haka gashi nan muna tafiya akai ba ma faduwa inda zaka yi wani abu mai shaf din kwai kai tafiya akai ai zaka fadi to gashi nan Allah ya kira shi firash sannan albarkatu da yawa da Allah madaukin sarki ya saka a ciki wa kaddara fiha aqwataha duk abin da ake mutum yake bukata na rayuwa a wannan bayan kasa Allah madaukakin sarki ya riga ya saka a wannan a wannan kasa Allah madaukakin sarki yana cewa wa fil ardi ayatul lil muqinin ba aya guda ɗaya ba a cikin ƙasa akwai ayoyi wato dalilai wadda baka iya ƙidanya su amma ga mutanen da hujja yake iya kai shi zuwa ga yaƙini so nan in mun fassara shi a ɗaiɗai ku jinsi biyu in mun fassara cewa gaba ɗaya ake nufi halkus samawati wal ard ya zanto jinsi guda ɗaya in mun la'akari da su daban-daban sannan muka yi la'akari da su a haɗe mun samu jinsi uku kenan waɗannan ayoyi kenan guda uku sai aya ta hudu Allah yana cewa wa ikhtilafil layli wan nahar da ikhtilaf ikhtilaful layl ana malamai suna bashi ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine da kowa ya sani sabawan dare da rana ko sabanin dare da rana ma'ana ta biyu shine ikhtilaf wato sanya ɗaya a bayan ɗaya ta yadda ɗaya ke bin ɗaya a koyaushe yukshin lailan nahar ya tulubuhu hasisan hmm? Allah shi yake lullube dare akan rana hmm? yana biye da shi tukuru koyaushe wannan shine ma'anar ikhtilaf din kenan cewa wannan yana biye ma wannan wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan hmm? liman arada an yadhakkar aw arada shukura khilfa shine wannan ke wannan na bayan na bayan wannan anan shi ma akwai abun la'akari sannan akwai ni'ima kuma wannan ma Allah ya ambace shi ya jawo hankalinmu dangane da wannan a wurare da dama a alƙur'ani mai girma idan muka ɗauki tafsiri na farko saɓanin nasu kawai ko suna saba ma juna wannan yana zuwa da haske wannan yana zuwa da duhu ko suna saba ma juna wani lokacin wannan ya yi tsayi ya fi wannan tsayi wani lokacin dare ya fi tsayi wani lokacin rana ya fi tsayi gwargwadon yanayin wato fusul na shekara kuma kowanne yana da nashi amfani ɗin wanda in ka tashi za ka ƙidan yasu ba za ka iya ba amfanin rana da kuma amfanin da amfanin dare Allah maɗaukin sarki yana cewa قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون كفدا مسو كباني لا باري منا إن دا الله ذي muku dare دري يدوما har abada izuwa ran tashin alkiyama a ce kullun dare ne ana cikin duhu kawai koyaushe akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba wanda ya isa ya zo muku da haske ba kwa tunani ne ba kwa ji ne shin inda Allah madawakin sarki zai sanya muku rana ta zanto diman dindindin har izuwa ran tashin alkiyama wane ne abun bauta wadda ba Allah ba wadda zai iya kawo muku dare wadda za ku numfasa ku samu nutsuwa ciki ba ku da basira ne ai Allah shi ke yin wannan ko tunda har ana iya samun wannan saɓani ɗin kuma muna gane tasirinsa to lallai akwai wanda ya shi haka kuma tunda ba mu muke yi ba kuma mun san an hore mana komai da muke gani za mu iya sarrafa shi amma wannan ba za mu iya sarrafa shi ba mun san kenan mu yi guda ɗaya ne kuma ba mu ba ne shi ne Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gane shi ne ma'anar ikhtilaful laili wan nahar akwai imra a ciki sannan akwai ni'ima kamar yadda na farko da na ambata din ma banda aya din kuma akwai ni'ima a ciki yayi eh kasancewa muna zama a bayan kasa ai ni'ima ce ko kasancewa rana tana mana inuwa eh sama gini ne wanda yake kare mu daga zafin rana wannan shi ma ni'ima ce wanda ba wanda isai ma wannan in ba Allah madaukakin sarki to wannan shine jinsi na uku ko na hudu wa ikhtilafil laili nahar Shi'an lailu da an-nahar waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda suke su tafi ko su su zo gwargwadon yadda rana ke tafiya saboda malamai suna tarifin dare da rana cewa dare suna ne na yanayin duhu wadda ke rufe gwargwadon rabi na wato ƙasa alkural ardiya wanda baya kallon rana amin san ba a yin dare gaba dai a duk duniya a wani bangare za a yi dare can kuma inda suke kallon rana bangaren da ke kallon rana sai zama mai sai zanto to wannan haske ɗin wadda ɓangaren da rana ke fuskanta na duniya shi ake kira annahar ɓangaren da rana juya masa baya ko ke juya rana baya shi ake kira allail ina mata kun gane saboda ka da allail da annahar araban ne ba wai wani wani jinsi ne ko jiki ba ne wadda suke zaune haka nan a yanayi ne da ke zuwa gwargwadon juyawa na wato ainihin a rana mun gane ko shi yasa da hausa annahar muna ce mata rana ko amma kuma muna ce mata yini ko yawa to anan idan an mun faɗe ta a matsayin rana a matsayin kishiyan dare to muna nufin wunin ne lokacin da muke ganin hasken rana ina fatan mun gane to wannan ɗin shi ma dalili ne saɓanin su ɗin dalili ne ko to kafin ma saɓanin nasu ɗin su kansu samuwarsu ɗin ai dalili ne samuwarsu dalili ne akan cewa akwai Allah maɗaukakin sarki dalili ne akan cewa Allah nan mai ni'ima ne a gare mu saboda haka duk abubuwan da ake ambata bayan suna kunshan sun yi akan samuwa da kaɗaituwan Allah kuma suna nuna ni'imar Allah maɗaukakin sarki mabayinsa da halittansa baki ɗaya shine waqtil layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر والفلك anan da ina fassara alfulk kun ga nayi amfani da jam'i ko nace jiragen ruwa shi lafazin alfulk a harshen larabci yastawi fihi almufrad wal jama' amma anan ai ana nufin jinsin ne saboda mai wal fulk allati tajri yace ko saboda kai ana nufin jiragen ruwa ne waɗanda suke gudana to shi kansa jirgin ruwa ɗin na farko ilhama ma mutum da ya ƙirƙiri jirgin ruwa ya yi sana'ar jirgin ruwa wannan kansa aya ce sannan mutum ya gane cewa jirgin ruwa zai iya tafiya a cikin ruwa wanda ordinarily bai dace a ɗabi'ar yau da kullum a ce za a sa wani abu irin wannan a ruwa kuma ya gudana ba har ya ce kawai ana sa shi zai lume ne a ƙasa kamar da kai yanzu in ka shiga ruwa <laughs> in ka iya ba <laughs> za a ganka a ƙasa ruwan ko ba haka ba to Allah ya yi ilhama mutum wannan ni'ima ce sannan kasance wata ita ko shi jirgin ruwa ɗin zai tsaya a kan ruwa ya yi tafiya shi ma na farko aya ce ko sannan kuma ni'ima ce wal fulk allati tajri fil bahr gudanar ta a wannan din aya ce al bahr din ma aya ce mun gane ko kun sani cewa Allah ya faɗa mana cewa ya halicci duk abin da ya halitta daga ruwa ya halitta hmm? duk abin da ke ke takawa a bayan ƙasa daga ruwa aka halice shi wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma to mun kuma sani cewa kaso saba'in na ƙasa ruwa ne saba'in ko sama da haka na ruwa ne farko da muke rayuwa a kai kawai kaso talatin ne ko ƙasa da haka to samuwar wannan ruwan da wannan girma shi kansa aya ne na wato ainihin Allah madaukakin sarki to kun ga anan ya kunshi abubuwa guda uku duka ayoyi ne shi al-fulk din sannan gudanan al-fulk din sannan abinda ruwan yake gudana a kai jirgin yake gudana akai shine ruwa ɗin tekuna ne ko rafuna ko mai duk abinda zaka za ka kira su ne duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna samuwar Allah maɗaukakin sarki kuma suke nuna kadaituwansa Cewa duka waɗannan ayyuka ne na Allah kuma shi kaɗai yake yin su. Babu wanda zai iya isa ya ce shi ma ya yi ko zai iya irin waɗannan ɗin. Ina fatan mun gane. Shi ne walfulkin lati ta fil bahar bai tsaya a nan ba sai ce yin fa'un nas. Tana gudana da abanda ko duk abanda ke amfanan mutane. A nan malaman tafsiri sukan ambaci waɗansu amfani na jirgin ruwa cewa tsallakar da mutum daga wannan bangare zuwa wancan bangaren ko cewa harka ta kasuwanci inda ana dora ma jirgin ruwa haja na bukata da za ka ɗauka daga wannan ƙasa ka kai wancan wancan kasa da dai sauransu al’imamul imam al yake cewa Allah ya bar abun abu ɗaya haka nan yace ma yanfa'un nas bai faɗi a tijara ko wani abu ba kuma a jirgin ruwa ma ana iya a amfana da abin yake ruwa ɗin na halittu ko kamar yadda ruwa shine yafi yawa a doron kasa to haka ma halittun da suke cikin ruwa su suka fi yawa sama da halittun da suke cikin fako shi ma ilimi ya tabbatar da wannan to Allah sai ya ce bi ma yanfa'un nas da abin da ke amfanar mutane imam al-qurtubi ya kaito cewa ɗaya daga cikin masu inkarin addini masu suka ma musulunci suna cewa wai qur'anin ku ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar komai ba face sai an ambace shi ko an yi magana a kansa a wannan littafin. Hmm? ma'ana a tafsirin cewa alkitab din yana nufin alqur'ani kenan ko da akwai malamai da suke wannan tafsirin ba saboda haka sai ya ce a nuna mishi attawafil wal fulful a cikin attawabil a cikin ina ne aka ambaci kayan miya da su barkonu a alqur'ani yau alqurtubi yace sai aka karanta masa wannan ayada. walfulkin wal fulki allati tajri bahri bima yanfa'u an-nas babu ne mai amfani ba ba suna amfana wajen ci abinci ba to Allah ya ce a cikin waɗannan abubuwa din gashi Allah yana kafa hujja ne da tauhidi sai ce suna amfanan mutane duk wani abu mai amfanan mutane ta hanyar wannan jirgi din a yana maganar ruwa ne ko duk abin da ya ambata ko sai an samu ruwa ai ake samun su ko kayayyakin miya din da da su alfulful din da sauransu sai aka faɗa masa wannan sai aka aka shiru dole da yana karanta wannan sai na tuna da shi ma wani labari da ake bamu a wannan ƙasa shi akwai wani tintirin kirista wanda shi ma ya yi irin wannan ƙalubale ɗin sai Allah ya taimake shi ya haɗu da da'iya mai da'awa mai hikima shi ma sai ya jawo masa wata aya a alƙur'ani wacce ta faɗi abin da yake so wai sunan shi kuka shi sunan arne ɗin shine sai ce in akwai komai alkur'ani a faɗa masa inda sunansa yake alkur'ani sai mai waya zai ce ai gashi na Allah na sha wa tara kuka ka'im eh, sai ga kuka ta fito a Qur'ani tawan wato wani akwai mutanen da suke tambaya na rashin kan gado saboda haka wani lokacin Allah sai ma ilhama sai ka sai ka toshe su shikenan ba su da ta magana kuma da za su da za su iya faɗa da yau da safe ina sauraron debate tsakanin wani musulmi Shabir Ali sunansa da wani Kirista Balarabe sunansa Shurush dan Falastin ma na zama a Amerika da sauransu ana magana debate ake akan ko Allah ko Trinity wanne ne abin da littattafai suka zo da shi so ya yi ta maganarsa, dai wannan shi ma ya zo ya nashi, da aka ba shi minti goma sha uku ya zo ya warware abin da musulmi ya faɗa da ya zo sai ya zo da prepared speech ya riga ya rubuta ya ce kawai magana zai akan Allah wane ne Allah ɗin nan sai fara kawo siffofi asalbiya hmm? cewa Allah mai azaba ne hmm? Allah shi ne mafi alkhairin masu makirci shi ne mafi gwanintan masu kaidi hmm? irin waɗannan sufofi dai cewa Allah mai tsananin ukuba ne ya ce ku dubi Allah musulmin kenan shi ne da shabir ya tashi sai ya ce <laughs> topic ɗinmu dai ga inda yake magana kai, kuma ni na yi magana a kan topic amma na ji mamaki da shirush yazo ya fita daga topic ɗin yana irin wannan magana ban zaci cewa debate ɗin zai kai zuwa ga wannan ba amma sai ɗauki littafi ya ce gashi encyclopedia ne na na bible ya ce gashi wane kaza ne ya rubuta kuma abin da ya rubuta yana faɗan siffofin ubangiji god a cikin littattafansu a cikin bible shikenan sai ya ce gashi ya faɗi somari ɗin sannan kowane sifa da ya ambata ya faɗi ayar da take ciki a cikin bible din sai ɗauka sai fara karanta cewa shi wannan ubangijin da ake sifanta shi a bible hmm, mugu ne azzalimi mai son zalunci <clears throat> mai tura bayansa izuwa shaidan ya yi galaba a kansu <clears throat> mai son alfasha mai tura bayansa su aikata alfasha <clears throat> mai shaye-shaye mai kaza kaza irin waɗannan abubuwan da da ya gama ya ce ga sunan dai da yawa ya ce of course mu musulmi ba za mu yarda da da dama daga cikin abin da yake faɗa ba saboda baya girmama wannan uh, ubangiji da ake magana a kansa kuma da yawa daga cikin abin da ya faɗa haka bible su ba ma da yawa duk abin da ya faɗa din ya yi kotin kuma daga bible din of course mu musulmi waɗansu sifofi da ake ba Allah a bible ba mai yadda da su ba dama saboda haka wannan ba abun abin nan bane yace saboda haka ya kai shurush wannan hanyar da kazo kake bi na debate bai da amfani ka zo ka dau hanyar jifa ha yace alhali a gidan glass kake eh kun eh, masal turawa din nan ko cewa wanda yake gidan gilashi bai dace na ya <laughs> jifa ba ko saboda in an jefe shi shi kuma ya abin zai kasance zai zama ba shi da gida ai ko to irin wannan to akan samu mutane irin wannan din taban irin wannan ne da aka faɗa anan Qur'ani ai ba littafi ne da yazo ya gaya maka fulful da da tawabil ba ko littafi ne da yazo ya shiryar da kai yadda zaka bautata ma Allah madaukakin sarki irin waɗannan abubuwan cewa Allah ke je ka nemi abin da zai amfane ka kawai amma ka ce kana son ka ga sunan abu kaza ko sunan ka alqur'ani kaga wannan tambaya ce ta ta'annuti kawai eh amma Allah yana yana ba da kariya ma addinin ta inda baka zato wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas sai jinsi na gaba shine saukar ruwa daga sama anan sai Allah ya dan canza ta ɗin. kowanne in kana fassara ka kaddara fi ko inna fi khalqis samawati ha kana iya kara ka ce wa fi khalqil ardi kenan ko ko inna fi samawati wal ardi ay inna fi khalqi samawati wal ardi a haɗe fassara majmu'a shamsiya din kenan wa ikhtilafil layl zaka ce wa fi ikhtilafil layli wan nahar ko wa fi al fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas hakanan wa fi ma anzala Allah anan sai Allah bai ce wa fil ma'i ba ko wa fi khalqil ma'i ba a can ai ce inna fi khalqis samawati ko anan yace waqtilafil layl ko anan yace wal fulk yana faɗan abubuwan ne amma da yazo wajen ruwa sai amfani da ismul mausul wa ma anzalallahu saboda ni'imar da ke wannan dan adam ya fi gane shi ya fi fitowa fili ma dan adam ruwa gashi na Allah ya faɗa mana ai daga ruwa aka yi muku. kuma kowa komai jahilcinsa ya san ba zai rayu ba in babu ruwa wani ba dole ne ya san cewa in babu sama <laughs> ba zai rayu da kyau ba amma dan duk jahilcin mutum ya san in babu ruwa to shine sai Allah anan ya canza ta abirin ya faɗa ma cewa ruwan fa Allah ne ya saukar da shi wannan ya ƙara fito maka da ni'imarsa ya kuma ƙara fito maka da gwanintarsa da cewa wannan abin da yake yi shi shi kadai ne abu na biyu ruwa mu mun san shi a ƙasa ne aiko to ai tunanin mutum ordinarily shine cewa idan yayi shuki ruwan da shukan nan yake samu har ya bullo zai ɗauka ruwan daga ƙasa ne ko haka ne ko ba haka ba to sai Allah yake bamu asalin abin cewa ruwan daga sama ne Shi ne wa ma zalallahu minas sama cikin abinda Allah ya saukar daga sama hmm? min ma'in na ruwa min na bayani kenan ko abinda Allah yake saukar ba ruwa ba ne kadai amma sai kai ne a nan a ruwan yake so yi mana magana min ma'in fa bihil bihi al da mautiha sai ya raya ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta hmm? kenan ashe ruwan da ke ƙasa daga sama yake ruwan da ke teku da sauransu duk daga sama suka sauko sannan Allah ya ci gaba da aiko da ruwan har yanzu ana aikowa da ruwan ko ba haka ba wa ma zara Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da shi ma nan banda ayoyi akwai minna goranta mana ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana shine Allah ya saukar mana da ruwa ba sai mun ja ayoyin ba mun san amfanin ruwa a gare mu baki ɗaya fa ahya bihi al-arda ihya'u al-ardi ba'da mautiha shi ma wannan ni'ima ce mai zaman kanta Allah yake raya ƙasa bayan mutuwarta to mai ake nufi da raya ƙasa yana ɗaukar ma'ana guda biyu ya zanto ƙasan ana nufin abin da ke ɓullowa ne daga ƙasa ɗin shine annabat ɗin ko hmm? abin da ke ɓullowa daga ƙasa ɗin sai aka ambaci ƙasa ɗin ana nufi da wannan ɗin saboda idan ƙasa ta zanto ba ta tsirar da shuki sunanta al'ardal juruz ko matacciyar ƙasa kenan sunanta matacciyar ƙasa ko kuma ihyadan shi ne sanya ta ta fara yin wannan ɗin ba da tana yi ta tsaya ba sanya ta ta fara yin wannan ba ta rayuwa na farko ɗin shi ake nufi da fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha sai zanto ba'da mautiha maut din farkon sai zanto adam kenan kamar da in ba ku manta ba mun fassara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ko maut mait na farko din ay adaman da babu ku kenan sai raye ku thumma yumitukum wannan shine mutuwa thumma shine rayuwa din to anan ma kana iya fassara Ihya الأرض بعد موتها أي قبل وجودها قبل حياتها لا باب رأيوان da ruwa ne aka bata rayuwa ko kuma ya zanto ana nufin rayuwa na annabata ɗin to an samu lokacin da babu haka ɗin ana iya samun wani lokaci ƙasa ta zanto bakarara ba ta haihuwa ba ta ‘ya'ya ko sai Allah madaukakin sarki ya wannan na asalin kenan sannan akwai na kowane shekara ai akwai na kowane shekara akwai lokacin da in an shuki shukin ba zai fita ba sannan in ruwa ya sauko in an yi ruwan sama daga nan kuma sai ga ciyawa ko ina hmm? shi kuma wannan shi ma na yau da kullum ne ko na kowane shekara da na asalin da na yau da kullum duka ayoyi ne da suke nuna mai samuwa Allah maɗaukakin sarki da kuma kadaituwansa da bauta فأحيا به الأرض بعد موتها بيتأي أنا با قواني جنسي وبث فيها من كل دابة سنن ييانا البث ما لما يسنا شيء أسل ما نسى النشر كمان ده القرطبي كيف هذا شيني ييانا أما سنا شيء أسل البث شيني فتر ده أبن ده يكي بوي فتر ده أبن ده يكي بوي daga baya sai aka zo ana amfani da shi na yaɗa abin da yake a haɗe na fata kun gane so anan ɗin yake nufi shine yaɗawa ɗin abu ne yana ƙasa sai Allah maɗaukin sarki ya fitar da shi ya yaɗa shi shi ma anan yana ɗaukan ma'anoni da dama zai kunshi duk wani abu da yake fitowa daga ƙasa ya yaɗu a kowane ɓangare na ƙasa sannan ba haka ba ma ko da abu ne wadda zai zo daga sama Allah ya saukar da shi daga sama sannan ya yada shi a bayan ƙasa wa basta fiha min kulli dabba Allah ya faɗi kulli dabba addabba shine duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa kullu ya dubbu ala al sunansa dabba hmm? da Hausa ma muna cewa dabba ko amma wannan dabban ba wai dabbar da ke ذوات الاربع كدايبا نصر دما من شي دبا منا نفن ذوات الاربع دين ما سكفا هدو اه يا شافي كون ايرين دبا والله آه، خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع أنا آية أنا وانا بث فيها من كل دابة الله ما دوكي سركي شيء سوكت دوا ya raya ƙasa da wannan ruwa ɗin sannan ya yada abin kowane nau'i na halitta da wannan ruwa ɗin Shi ne khalaqa kulla dabbatin min ma'in wa batta fiha min kulli dabba sannan wani jinsi na gaba wa sirifin riyah da sarrafa ar-riyah ar-riyah qur'ani amfani da ar kuma ya yi amfani da ar-rih wadansu malamai suna ganin akwai bambanci tsakanin ar da ar cewa arriya idan ya zo plural jam'i haka nan to yana nafan iska na rahama iskar da ɗan adam ke amfana da ita ita ce wacce take koro hadari hmm? ita ce wacce ɗan adam yake shaƙa ya ji wato ainihin daɗi wani lokacin ta yi zafi wani lokacin ta yi sanyi wani lokacin ta saso daga gabas wani lokacin ta sako daga yamma daga ko ina din Allah yana sarrafa ta akwai wadda in ta haɗu da kayan gona lokacin zai zai zai yi akwai wacce in ta je in ba ita aka samu ba ba za ba za a samu amfani da ake bukata ba haka nan Allah ke jujjuya iska din to sai suka ce arriyah yana nufin arriyah na ni'ima ko amma arrih in ya zo da mafradi to yana nufin na azaba ke yana nufin azaba akwai hadisi da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya ga hadari ko iska ya taso yana addu'a na cewa Allahumma ja'alha lana riyahan wala taj'alha riha wannan shine dalilin da waɗansu malamai suke dogara da shi na wannan dan Abtahir bin Ashir ke cewa hadisin bai inganta ba amma galibin istimali na alqur'ani haka ne arriyah mubashshira ko arriyah amma arrih alaqim arsalna alaihim arrih alaqim galibi inda yi amfani da wannan da wato ainihin amma ba duka bane akwai inda Allah madaukakin sarki ya amfani da arrih mufradi kuma arrih din bayan sa ya ambaci ah, mubashshirat sannan wuraren da ake karanta da arriyah ɗin akwai qira'a ingantacce na arriyah a nan wurin akwai ƙura da suka karanta eh, rih a madadin riyah mun gane ko saboda haka in akwai bambancin to galibi ne ba duk inda kaga arrih yana nufin azaba duk inda kaga arriyah yana nufin iska na wato ainihin rahama ba wa tasrifin riyah da jujjuya wato ainihin iska shi ma wannan ɗin ni'ima ce kuma aya ce na farko samuwar iska ɗin ma <laughs> kun san eh, wannan iska da ake shaka ake abin nan idan babu wannan iskar rayuwar ma ba za ta yi ba iko to samun wannan ni'ima ne sannan ta kada ta yi nan ko ta kada ta yi can can ka ga ana yi nan ba a yi duk waɗannan sarrafa wannan iska ɗin dalili ne akan samuwar Allah da kaɗai ta kansa wasahabil musakhari na sama sannan kuma shi girgije ko ne hadari ko da Allah yake hore shi <clears throat> tsakanin sama da ƙasa abun horaswa tsakanin sama da ƙasa <clears throat> wannan yana nuna mana cewa abinda malaman ilimi yau suke faɗa cewa ruwa ruwan sama ana yin shi ne a wannan saman da na ce muku as-sama ko to baina as-sama'i wal ardi hmm? tsakanin sama da ƙasa ƙasa wanda muke akan ta yanzu mun gane ko ita ma ƙasa akwai inda Allah yake nuna cewa ba guda ɗaya bace hmm? amma walawai suna saɓani tsarin ta irin na sammai ne ko a'a ita na ta tabaqat ne ba duniya ne daban-daban ba hmm? yasa da Allah ya zo ta abiri akan haka bai faɗi wal aradun ko a wannan ba Cewa wa min al ardi mislahunna kawai to ruwan sama ana yin shi ne a wannan sasani sama din shine bainas sama'i wal ard to girgije da ya mana gani ai wani lokacin kana kana zaka kalli sama haka kawai ba komai sai kaga iska na koro hadari ko daga nan daga can har ya zo ya haɗu a waje guda wani lokacin kuma za a gan shi a tare za a ga iska yana koro shi eh, ya raba shi wani ya kai can wani ya kai can haka nan duka wannan alamu ne na iko da kudurar Allah madaukin sarki da kadaita kansa was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ard sai shi mai La'ayat. ayat li qaumin lallai akwai ayoyi a cikin su amma ga mutane masu hankali kenan in mutum yana da hankali imma hankali na gama gari ko hankali na ilimin sanin alkawun to lallai zai kai shi izuwa yarda da yin yaki da cewa lallai akwai Allah sannan kuma Allah nan guda ɗaya yake wanda mun yi tafsirin duka domin kafa hujja basa maksudin min abin nan aya din ko shine kafa hujja ne basa alwujud da alwahdaniya ko fi fi wa fi sifati wa fi al-af'al Allah a zatinsa shi kaɗai ne a aikinsa shi kaɗai ne me abin da zai sa ka gane wannan wani hujja za a kafa maka shine Allah yana amfani da abin da kowa zai iya ganewa yanzu duk waɗannan abin da muka ambata za ka iya tunani a kai? ka gane cewa eh lallai dole akwai wanda yi su am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun dole zaka zaka iya tunani ka gane cewa eh to ba zai yi a ce mutane biyu ko ababai guda biyu ko uku ne suka yi ba dole ɗaya ne saboda tsarin nasu duk suna da alaka da junansu saboda in ba haka ba in daban-daban ne wata rana wani zai so ya ce shi yawa yana son rana ta fito ta abin nan ne ko kaga inda za a samu rikici kenan sai duniya ta lalace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata sannan akwai masu hankali kuma na ilimi suna shiro akwai abubuwa na ilimin su mai zurfi wanda suke shirwa daga wannan aya din shi yasa malamai suke cewa wannan aya ta kunshi usul na ilmomi musamman ilimin geography da ilimin a haya rayuwa gaba ɗaya biology ta kunshi ilimin sama mai kenan astronomy ta kunshi ilimin abubuwan abin nan ƙasa shi ne geology ɗin da ruwa mai suna ilimin da ya shafi ruwa oceanology ko to waɗannan abubuwan duk suna cewa ayan nan ta kunshi waɗannan abubuwa ɗin kuma kowanne zai faɗa maka cewa akwai wani abu da aka ambata anan sai da ilimi ya yi zurfi aka iya gane shi saboda haka waɗannan ayoyi ne wadda sai mu tsaya nan ba sai mun zurfafa ba sai mu yi mu kuma mu ɗauki wani abu da malaman fiƙi suke ambata والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس wato bari mu faɗa a gurguje ko alfulki lati tajri fil bahri ma nas fadin wannan al-imam al-qurtubi da ibn al-arabi al-maliki da ibn arabi da afwan ibn ashur sun ce wannan ayan na nuna halaccin tafiya akan jirgin ruwa a kowane lokaci don kowane manufa mai amfani na kasuwanci ne ko ɗan zuwa yaƙi ana an faɗi cewa a tarihi akwai lokacin da sai na umar ya hana a ɗauki mayaƙa a tafi da su a kan ruwa saboda mai saboda maslaha ce ta al'umma lokacin musulman ba su da yawa sannan ba su iya ruwa ba sannan jiragen ruwan nasu ma ƙanana ne waɗancan kuma da za a tahurin su gwanaye ne a wannan harkar sai ya hana lokacin sayyidina muawiya shi ya nemi izinin sayyidina usman ya bashi dama yana son ya je jihadi zai tsallaka ruwa ya kuma bashi wannan dama ɗin a nan mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana dan ya faɗawa a wannan matar da yake yawan zuwa wajenta yake cin abinci yayi bacci a gidanta ummu haram bintu malhan cewa wata rana yana bacci kawai sai ya farka sai yana dariya ya rasulullah me me ya saka dariya sai ce ai al'umma ta na gani kamar abin nan kamar me yake cewa mulukan alal asirra kamar sarakuna akan abin nan gadan sarauta gadajen su sun kece kan wannan ruwa din sun tafi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wa ɗaukin sarki sai ya sake kwanta can ya sake tashi ya farka yana yana da menene ya sake faɗa mata wannan sai ta ce ya rasulullah ka sanya ni a cikin su to wannan fita na biyu din an fita tare da majinta Ubada ibn Samit kuma ta yi shahada a wannan ruwa ɗin ne saboda ka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da ya mata ya tabbata a wannan a wannan yaƙi ɗin da aka tafi so halal ne mutum ya yi wato ainihin business a ruwa kamar yadda halal ne ya yi a wato ainihin fako akwai cewa imam malik ya karanta wannan amma su malaman malikiya suna faɗin cewa dalilin da ya karhanta wannan ɗin shine saboda mutum yana iya zuwa ya halaka a ruwa jiragen ruwan ga yadda suke amma yanzu kam ai babu matsala ko akwai manya-manyan jiragen ruwa wanda ana yin wata hudu ma wata shida ma ana musu lodi da sauransu kuma shine mafi hanya ma mafi sauki na wato ainihin tafiyar da da kayayyaki manya-manyan kayayyaki na cinikayya ana ɗaura su ne a wato ainihin ruwa kuma su zo cikin lafiya da kwanciyar hankali wannan shine dai fiqhu maganan fiqhu da malamai suke akwai ƙarin bayanai da suke a nan ɗin amma aya kun ga ba an kawo ta ne dan magana kan fiqhu ba ko magana sai akan aqida amma malaman musulunci kowace lafazi na qur'ani suna ɗaukan fa'ida a ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka faɗa wanda ya kasance daidai wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh